This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mita 25 da mita 31 sai mita 41 da kuma gidan rediyon amfani ko sarauniya FM ko fara'a ko Nomad FM da Dalol FM murya Arewa a jamhuriyar Nijar. ana kuma iya kama shirye-shiryenmu kai tsaye ta kafar sadarwar intanet a biyu a hausa.com ko sashen hausa.com jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum kabiru fage ne daga washington dc tare da aliyu mustapha sokoto ke farin cikin gabata muku da shirye-shirye ma daidai wannan lokaci kafin jin abin da ke tafi ga aliyu da kanan labarai to alhaji da shugaban zimbabwe robert mugabe da prime minister shi morgan changraya ko wani hasashe yake na cewa shine zai lashe zaben shugaban kasar da ake can a yau a mali kuma yau ne ake sa ran za a bada cikakken sakamakon zaben shugaban kasar da suka yi a can sannan a daidai lokacin da wata alkaliya take jin hujjoji na yawan zaman gidan kurkukun da ɗaya daga cikin amurka da ake zargi da tona asirin amurka ɗin ke fuskanta A mahaifin ɗayansu kuma ya je ya bayyana a gidan talabijin na rasha to bayan labaran duniya ne za a ji rahoton cewa hukumar zaben najeriya dai ta yi wa haɗin gwiwa jam'iyyun hamayya ta apc rajista sannan kuma a ji wani rahoto a kan zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki a ƙasar zimbabwe da kuma tafsirin watan azumin watan ramadan a najeriya sai kuma shirin himma ba ta rago da ra'ayin masu sauraronmu amma yanzu sai a gyara zama domin a saurari labarin duniya tukuna. To jama'a barkamu da wuni. Da shugaban Zimbabwe Robert Mugabe da Firayim Ministan shi Morgan Tsvangirai ko wani hasashe yake a cewa shi zai galaba a zaben shugaban kasar da ake yau a can hada da na 'yan majalisun dokoki. Su biyun dai su ne a sahun gaba kama tsakanin 'yan takarar duk shugaban kasar da ake har yau wanda kuma ya hada da wasu mutane biyar na wasu jam'iyyu daban a wannan zaɓe da aka ce ya haifar da dogayen layuka na mutane wanda suka fito kunsu da kwarkwatansu suka dage sai sun jefa ƙuri'u wannan da shine karo na uku da mr morgan changira yake kokarin ya tura shugaba mugabe daga kujerarsa ta mulki kuma a yanzu ma kamar yadda ya shayi a can baya changira yana zargin mugabe da kewa yana kitsa magudi zargin da su ma kungiyoyin kare hakokin jama'a da masu suka lamirin mugabe da suka tare suna maimaitawa to sai dai shugaba mugabe wanda tun da zimbabwe ta samu yancin kanta a shekarar 1980 wato shekaru 33 da suka wuce yake mulkinta ya musanta zargin makudin ya kuma jaddada cewa zai bi duk abin da jama'a suka zaba to a kasar mali kuma jami'an zaɓe sun ce a yau laraba za su ba da cikakken sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka yi a ranar lahadin da ta gabata wanda ake ganin kamar shine matakin farko da ƙasar ta soma ɗauka na warwarewa daga masifar yakin shekara ɗaya da rabi da ta yi fama da shi tun jiya ministan yankuna na ƙasar kanar musa sinku kalubale ya faɗa cewa sakamakon da ya soma shigowa ya nuna cewa tsohon firayim ministan ƙasar ibrahim babu karkaita ne a sahun gaba da yawan ƙuri'u don haka zai iya lashe zaben kanar kulbale dai bai ba da ainihin alƙaluman zaɓe ba amma dai ya ce in kai ta ci gaba da samun rike jagorancin kuri'un to zai iya lashe zaɓa sauran 'yan takarar shugaban ƙasa guda biyu su ne wani tsohon firayim samuwar dubba sidibe da kuma wani ɗan siyasa da ba sananne ba ne sosai mai suna draman dambele wanda aka ce yana da ɗaurin gindin jam'iyyar siyasa mafi girma a mali wato adema to sai dai wasu jam'iyyu tuni sun fara ƙin yadda da sakamakon da ke nuna alamar babukar kaita ne zai lashe wannan zaɓe. To labaran duniya kenan daga sashen wasu murya Amurka a Washington DC kuke ji. yanzu haka alkaliyar da ke jagorancin shari'a da ake wani kurtun sojan amurka da ake kiran shi bradley manning tana nan tana saurin hujjojin da rukunan lauyoyi suke gabatarwa a gabanta kan yawan shekarun da ya kamata ya share a gidan kurkuku bayan da aka same shi da laifin hannunta asirin gwamnati ga cibiyar tonon sililin nan ta duniya da ake kira wikileaks a jiya talata ne dai aka sami shi manin da cewa ya aikata kusan dukkan laifukan ashirin da ɗaya da ake zargin shi da aikatawa na cewa ya tona asirin gwamnatin amurka sun fi dubu ɗari bakwai sai dai kam ya tsallake rijiya da baya da yake alkali ba ta kama shi da laifi mafi muni ko mafi girma ba na cewa ya taimaka wa makiyan amurka wanda inda an kama shi da shi to zai iya share wato za a iya jefa shi gidan wakafi har na iya tsawon rayuwar shi ba tare da yiwuwar taɓa yi mishi ahuwar a sako shi ba wannan zaman sauran hujjoji kan yawan hukuncin zaman gidan kurkuku wato da yake da ake ne zai bai wa ita alkaliya denise lind wacce ita ma dai soja ce da ke da ma mukamin kanar da ta yanke mashi hukuncin a lalace ana jin manin dan shekaru 25 da haihuwa yana fuskantar zaman gidan wakafi na akalla shekaru 136 saboda laifuffukan nan da ya aikata a can wani gefen kuma mahaifin ɗaya mutumin da ake zargi da tona asirin amurka wato edward snowden ya bayyana wata tashar talabijin ta ƙasar rasha a wannan bayyana da ya yi a tashar talabijin ɗin nan da ake kira rusiya 24 shi wannan uban mai suna lu snowden ya ce shi fa ba wani abu yake nema ba illa tabbatar da cewa ɗansa yana na lafiya kalau ya ce yana ƙaunar ɗan shi kuma ya ƙagara ya saka shi a ido nan ba da daɗewa ba shi dai ɗan nashi edward snowden wanda tsohon ma'aikacin hukumar tsaron ƙasa na amurka ne ya makale a sashen shigowar baƙi na babban filin jirgin saman moscow tun ashirin da kuma na kuwa wata 23 ga watan yuni lokacin da ya shigo daga hong kong yanzu zaka lashe dai tana duba bukatar da ya shigar na nema a bashi mafakar wucin gadi a kasar a wata hira da ya da jarida washington post mahaifinsa lu ludin ya ce hukumar binciken manyan laifuka ta amurka wato fbi ta yi kokarin ta matsa mashi lamba sai ya je can masko domin shi ma ya je ya matsa wa ɗansa lamba cewa lalle ya dawo gida amurka majalisar ɗinkin duniya kuma ta ce an samu ƙarin kashi ashirin da uku daga cikin ɗari a yawan fararen hula da ake hallakawa a ƙasar afghanistan a cikin watanni shida na farko na wannan shekara da muke ciki ta 2013 a cikin rahoton nasa na tsakiyar shekarar nan da ya sako a yau laraba ofishin ba da agaji na majalisar ɗinkin duniya da ke can afghanistan ya ce an samu ƙarin yawan mace-macen farar hula ne saboda yadda ake yawan ƙara amfani da bama-bamai wajen kai hare-haren ofishin ya kiyasta cewa an kashe farar hula dubu da sha tara. an kuma raunata wasu 2,533 a rabin wannan shekara haka kuma rahoton ya nuna cewa kashi 74 daga cikin 100 na waɗanda ake kashewar duk suna rasa rayukansu ne a hannun 'yan tawaye kashi tara daga cikin ɗari ta hannun sojan gwamnati yayin da kashi goma sha biyu daga cikin ɗari suke mutuwa a cikin kashin da ake gwabzawa tsakanin sojan gwamnati da na 'yan tawaye Barin duniya kenan aka saurara daga nan sashen kusa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla yau laraba hukumar zaben najeriya ta ba da sanarwar yi wa haɗin gwiwa jam'iyyun hamayyar najeriya apc rajista na tambayi wakilin ma abuja nasiru adamu alhikami ake ciki ne a yanzu haka muna nan a hukumar zaɓe inda ta tabbatar da cewa ta yi wa gungun jam'iyyun adawa na apc wato a zan ce jam'iyyar acn da ampp da cpc rajista a matsayin jam'iyyar apc to su shugabannin su shugabannin jam'iyyar duk suna wajen ne koko da kawai ne sanarwa aka bayar eh sanarwa aka bayar a dama can bayan an miƙa buƙatar yin wannan rijistar dama zai ɗauki kamar kwana talatin idan har bayan kwana talatin ba a yi wasu gyare-gyare ba ko ko ba a gano cewa akwai wasu laifuffuka ba to tabbas za a yi wa jam'iyyar rijista da aka yi ta hukumar zaben najeriya ta ba da tabbacin cewa waɗannan jam'iyyu guda uku sun cika duk ka'idojin da ake bukata don haka shi ya sa ta yi musu rajista da a gaida nasiru alhikaya kamar yadda ba a rasa ji ba a labaran duniya yau laraba rana ce ta zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisun dokoki a ƙasar zimbabwe kuma miliyoyin 'yan Zimbabwean, yanzu haka suna can suna kada kuri'unsu kamar yadda za a ji fasarar rahoton anita powell daga birnin johannesburg afirka ta kudu 'yan takara biyu ne suka fi yin fice a wannan zaɓe na shugaban ƙasa a zaɓen na zimbabwe domin ku akwai 'yan takarar da yawan ya kai biyar amma an fi mai da hankali ne akan firaministan zimbabwe morgan sangirai wanda a karo na uku kenan yake yunkurin kare shugaba laban mugabe wanda ya shafa shekara da shekaru yana shugabancin zimbabwe domin tun shekarar 1980 da zimbabwe ta sami yancin kanta yake kan ga mulkin zimbabwe a zaben na yau laraba mai samugabi ya yi kira da kowane bangare ya girmama sakamakon zaben kamar yadda yake cewa if you go into a process and join in a competition where there are only two outcomes win or lose. You can be both. Shugaba Laban Bugabi yana mai cewa idan aka yi la'akarin cewa gasar zaɓe irin wannan sakamako biya ke samu, in ma dai a samu nasara ko kuma babu nasara. Amma ba yadda za a yi mutum guda ba ya samu duka biyun, dole ɗaya ya yi nasara ɗaya kuma babu nasara. Amma dai ya kamata duk wanda bai samu nasara ba a wannan zaɓe to ya haƙura, a bar wa wanda ya samu nasara tare da ya masa addu'a wajibi ne a yi aiki da dokokin zaɓe kamar yadda aka tsara su idan an lura 'yan takara biyu mugabe da sangrai sun jima suna jagorancin ƙasar zimbabwe ta salon mulkin haɗin gwiwa kuma sangrai yana zargin mugabe da yin magudin zaɓe amurka ta nuna damuwa cewa bisa la'akari da abin da ke zuwa ya dawo akwai nuna son kai a take-taken da jami'an tsaron ƙasar ke nunawa sannan ana samun matsaloli kan rarraba kayan zaɓe wanda hakan ka iya janyo wani cece ce idan an bayyana sakamakon zaben. To madalla yau laraba kamar da kuka ji da farko kuma zaben Najeriya ta bada sanarwa yi wa haɗin gwiwa jam'iyyun hamayyar Najeriya APC rajista. Abokin aiki na sahaba imamu ya tattauna da babban jami'in jam'iyyar ta apc a nan amurka wanda yake cewa ai gaskiya na ji murna sosai tun da yanzu na ina ina Maryland tun daga karfe shida da rabi na agogon Maryland wayoyina suna mutane suna bugo daga daga Abuja daga Lagos daga Saudi wanda sun je mm. umar ma suna tambaya suna suna suna murna so um menene dalilin menene dalilin su murna sosai sosai menene dalilin murna su sun gaya ma ka san mu akwai matsaloli da yawa mm. mun juma muna lallabawa muna lallabawa muna malici amma apc din nan zai kawo canji kamar yadda aka yi fada canjin dole najeriya yana bukata canjin dole yanzu eh. bayan bayan shekaru goma shekaru goma sha hudu pdp yana kan kan mulki ba abin da ya canza nigerians sun gaji Ina mm. bukatan canji kuma canjin dole kuma wannan sabon jami'a din nan mm. zai kawo abin da muna bukata. Malam Sunday a hira da muka yi da gwamna Tinubu akwai tambaya da muka masa menene bambancin sabuwar jam'iyyar nan da eh, tsohuwar jam'iyyar ko kuma jam'iyya mai mulkin Najeriya ganin cewa waɗannan jam'iyyu da suka haɗe wuri ɗaya suka haɗa wannan jam'iyya ta APC suna da jihohi inda suke mulki in kuma ka ga salon mulkin su ba bambanci da abin da PDP take saboda haka menene canjin wa ka san in zai magana ma zai magana tsakanina ni ban yin siyasa ba eh na fahimta eh a matsayinka na dan Najeriya kuma dan dan jarida amma yanda na fada hmm. ka san akwai CPC hmm. akwai ACN hmm. akwai NPP ba zai yiwu ba ce duk mutane da suka party din nan ba su da ah, ideas da zai canza Najeriya. Ko PDP ma akwai mutane da different ideas inda za canza Najeriya. tunda sun hada ka yanzu ba mm. kasa ana ce kai kai mutane uku ya fi na mutane mutum mm. da watakila yannan da suka hadu suna magana suna tautana suna duba mene za yi mene mu yi da da ba mu yi daidai ba me za mu yi nan gaba da zai jawo mana nasara a kasan nan abin da yake faruwa ke kenan yanzu kuma tun da na zo na Najeriya na zo na mitin nan na gan cewa lallai mutane a cikin apc sun shirya kawo a Najeriya canji. Ne da Kuma da fatan za a gafarce mu tattaunawar da sahaba yake nan da son da dare game da wannan matsayi da aka ɗauka na yawa jam'iyyar APC rajista. yanzu kuma ga alaran manasar yahuza bauchi da yake yin kira ga madatan najeriya da su tashi tsaye wajen ciyar da marayu a watan ramadan kamar yadda za a ji yana cewa بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون Alaramma Nasiru Yahuza Bauchi a fagen tafsirin Ramadana a Abuja, yayin da manyan masallaci suka buƙaci masu itikafi su yi haƙuri bana don yanayin tsaro. Sai dai wasu masu itikafin da ma masu bara sun dage suna ci gaba da amfana da yanayin watan. Wani saboda Rasulullahi annabi Muhammadu Allah ya taimaki ne taimako Me zai hana ne duk majalisin tafsiri ya zama wajen tara gudunmawa don taimakawa marayu da ke cikin kunci a birane da ƙauyukan Najeriya. Shi ne kamfe da shugaban ƙungiyar Izala na ƙasa Sheikh Abdullahi Balalawa ke ran gadi da shi a dukkan masallatai da ake tafsiri na ƙungiyar a tarayyar Najeriya. Wanda ke kaiwa ya kawo don a taimakawa marayu da gwagware da basu yi aure ba suke zaune an mutu an basu. Annabi yake kamar mai jihadi ne don Allah. Kamar wanda yake shekara ne yana azumi dare kullum yana kwana yana sallah. haka Allah zai bashi lada na tambayi Sheikh Balalau a lokacin da tawagarsa ta yi so Abuja bayan zaga Adamawa, Gombe, Kano da Kaduna, shin menene muradin tallafawa marayun ne? Cikin Ramadan maraya ya ji kamar mahaifinsa yana da rai. a Ranar sallah maraya lokacin da kowa ke fita zuwa sallan idi, maraya ma ya ji cewa tankar mahaifinsa na nan da rai. Ta hanyar waɗannan maluma su yi amfani da kira ga al'umma a tausaya wa marayun nan in muka yi wannan sai Allah ya sanya mana albarka sai ya dawo mana da zaman lafiya domin Allah ya ce fa ammal yatima fala taqhar kaga maraya na da kima da daraja annabi ya gaya wani sahabi cewa hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum ba ku samun tallafi da taimako da arzikinku ya bunƙasa sai dalilin waɗannan masu rauni da ke cikin ku da suke muku addu'a Malamai irin su Dr. Ibrahim Makari na kira ga amfana da 'yan sauran kwanakin Ramadana wajen samun rahama a lahira. Lailatul Qadri wanda Allah subhanahu ta'ala ya sa ya dace da wannan daren yana mai ibada to Allah subhanahu ta'ala zai bashi lada na kaman wanda ya wata dubu yana ibada. saboda haka wannan lallai babbar dare ce wanda yake kuma abin da ake nema da mumini hikiman ɓoye ta shine duk dararen shi su zama lailatul qadri zuwa ƙarshen makon nan dai manyan majalisun tafsiri za su rufe don tinkarar idin ƙaramar sallah Nasiru Adamu Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasiru, yanzu kuma sai a saurari karatu daga Alkur'ani mai tsarki daga ɗalibi Ibrahim Muhammad Sokoto. Sunana Ibrahim Muhammad daga Masatul mas'udiya Bello ya Sokoto. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 Daga nan murya Amurka a birnin Washington DC ne sashen Hausa yake kawo muku shirin himma ba ta garago wanda yake baku labarin 'yan Afirka masu yin abin arziki a kasashen waje. Jama'a sauran mu assalamu alaikum muna fata kun wani lafiya. A makon da ya wuce kun ji na fara tattaunawa da ma'aikacin diflomasiya kuma ɗan jarida Kabir Isa ji kamshi. A wannan mako mun ci gaba da hira da shi inda na tambaye shi in ji menene bambancin yin aiki ne a Najeriya da kuma kasashen duniya kamar Jamus da Amurka inda yake aiki yanzu. a gaskiya akwai bambanci malam bello na farko dai abin da zan dafa maka shine akwai ka aiki sa so a inda kake aiki a ƙasar waje na biyu an san mutuncinka an san darajar aikinka shi an san mutuncinka an san darajar aikinka kwarai kwarai dan karamin bayani akan wannan a abin da ake nufi idan ka san aikinka ba maganan kai wani wata kwana ko wata cewa wajen aikinka ba sai ka fita hannun wani wai ka ce kana neman wani abu ba in dai abu hakinka ne za a baka hakinka da abin da ya kamata a baka za a baka sannan kuma na biyu ba za ka je kana mutane fadanci ba na kana aikin ka tsakaninka da shugabanka shine kawai wannan dangantaka ta aiki idan misali lokacin cin abinci ya za ku je ku bilayi tare ba dai na shugaban ka wai ka so mashi abinci ba ba haka ko ya aike ka shi wannan fadanci din eh, menene amfani ko rashin amfaninsa ne ainihin a na Allah na toba idan dai ka san aikin ka fadanci bai da wani amfani ba hana kai mutum ladabi ba tun ladabin na Allah ne shi ke mai ladabin sa azumar na shugaba amma fadancin yana kawo cikas ta a ɗauki wani a fifita wani akan wani ka gane ko mm. ki kaga misali abin da ya fara bani mamaki sanda na zo na zo Amurka shekarar alif tara da casa'in da shida lokacin nan kana maganan kusan shekaru a wajen sha takwas yanzu misali na baro NTA Bauchi a lokacin duka NTA Bauchi gaba ɗayanta kamara ɗaya kawai muke ta ɗaukan hoto idan zamu je ɗaukar labari kamara ɗaya kana magana sashin labarai da al'amuran da kullum da sashin shirye-shirye na nishaɗantarwa da sauransu kamara ɗaya kawai bari in karkato akalai hirar um, kana da iyali ne a nan amurka shakka babu ina da iyali ina da matata da yana guda hudu maza biyu mata biyu to akwai korafe-korafe da ke nuna cewa tarbiyya na wahala a nan amurka wai wani irin tsokaci za ka yi mana ne akan wannan to wannan kuma allah na tuba ya danganta ga mutum yadda yadda tun farko ya samu tarbiyya shi kansa ai ka san doka da gida take farawa hmm. idan tun farko a gidan ka samu tarbiyya to ina ga ba kasar za ka ji ba za ka zana lafiya ba ka gani alhamdulahi uh, Allah ya ba mutum iyaye na gari da kuma yan uwa wanda suka tsaya masu tun yana karami sannan mutum ke yaro ana mashi faɗa baya ganewa sai ka fito duniya za ka san cewa a ashe iyayenka suna son kaske suka matsa maka kana karamin ka duk wanda ga lalace a ƙasar waje ne a ra'ayina tun farko bai samu tarbiyya ba ne ba wadda hakan ta sa bai tsoron Allah ya je abin da ya ga dama ina da yara hudu ina da mai shekara sha biyar ina da mai shekara kusan tara ina da mai shekara hudu ina da mai shekara biyu da rabi in ta maka ta mai wannan biyu da rabi idan muna sallah yana bin shi ma sallah da ana amurka kuma da ana amurka to a kuma ƴaƴana dukkan suna sa hijabi hatta mai shi mai wata ke aji biyu a primary yanzu tana sa hijabi za je makaranta ko makarantar boko take zuwa a nan amurka take saka hijabi kwarai suna sa hijabi babu wani kalubale saka hijabi ba maganin kalubale kai ma ta kai ta makaranta muka je mu sanya ta makaranta ita ta biyu din hidaya ran da muka je sa ta makarantar da hijabin ta je su kansu makarantar suka ce in tana so ta yi zuwa da hijabin ta ta haka da hijabi take zama makaranta abinta ta a gani ni ban taba jin ban taba jin kalmar zagi a gidana ba ko ta tura din ko kuma ta can gida da muka sani babu ya danganta irin holin da kai malanka a sha ni bare a hausa na ta kwan min ci zuwa

yanzu an madan shi kabir isa ɗin da kuma sauran abokan aiki na anan birnin washington dc ni ne bello nake cewa salamu alaikum mu huta lafiya kuma dalla ga shirinmu na gaba yanzu kuma sai a saurari wasiƙun ra'ayin masu sauraronmu da za mu fara da wasikar malam mansur rahama sa'id prp kano nigeria da ke cewa ci gaba da tsare muhammad morsi ba daidai ba ne ya kamata a cika ko kuma a yi haƙuri a tsakanin waɗanda suke son a yi ƙuri'a tsakanin masu son ci gaban zamansa a matsayin shugaban misira da waɗanda ba sa so sai kuma wasikar ta fito daga malam usman muktar ɗan nijar kasuwar bacci kaduna Nigeria da ke cewa boa kiran da shugaban gwamnatin sojan ƙasar misira ya yi na cewa magoya bayan shi su fito su yi zanga-zanga tamkar rura wutar rikici ne can gefe ɗaya kuma ga magoya bayan tsohon shugaba muhammad morsi kuma suna cewa allah ya haramta ta da hankali ko yaƙi a cikin watan ramadan mai alfarma daga ƙarshe dai yana kira ne ga magoya bayan morsin da magoya bayan sojan misra da su hada kansu su zauna lafiya domin idan giwaye biyu suna faɗa ciyawa ce ke shan wahala Allah sa a gane. To Ahmad yanzu kuma ga Aliyu Mustapha ya dawo zai karanto labarai a takaice. mutane guda biyu da ke sahun gaba a zaben shugaban ƙasar da ake a ƙasar zimbabwe wato shi shugaban da ke kan karga yanzu robert mugabe da prime minister morgan Tsvangirai, duk suna hasashen cewa kowannensu shine zai lashe zaben nan su biyun da ya su daɗe suna takala wannan ma dai a ƙarshen gaskiya ta ce karo na uku da shi Morgan Tsvangirai yake kokarin ya ingije shi shugaba Mugabe daga kan wannan kujera. A ƙasar Mali kuma kowane lokaci daga yanzu ana sa ran cewa jami'an zaɓe za su ba da cikakken sakamako na zaben shugaban ƙasar da aka yi cana a ranar Lahadin da ta gabata wanda ake ganin kamar shi shine matakin farko da Mali ta fara ɗauka domin ta warware daga masifar yakin shekara ɗaya da rabi da ta yi fama da shi. tun jiya da ya ministan yankuna na kasar kanar musa sinku kulebali yake faɗa cewa wato tsohon firayim ministan kasar ibrahim bubakar keta shi na tsawon gaba da yawan garu saboda haka zai iya lashe wannan zaɓe to akwai ko bayan shi akwai wani tsohon firayim shi ma cikin takarar wato modibu sidibe da kuma wani ɗan siyasa da ba sananne ba ne sosai da ramani dambele to a gaishe ka jama masu sauraron mu a nan za mu dakata sai kuma an jima da isha insha Allah za ku sake jima da wasu shirye-shiryen da suka hada da ra'ayi da shawara da masu saurari za su bayar kan rajista wadda a yau hukumar zaben Najeriya ta yawa jam'iyyar haɗin gwiwa 'yan hamayya ta Najeriya wato APC. A nan kuma nake fatan isar da ta'aziyya ga Alhaji Bala Kwaifa, daraktan kuɗi na ma'aikatar lafiya ta jihar Kebbi kuma ta filin Gero kan rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Ba'u. a shekaran jiya litinin allah jikanta ya rahamshe ta ya ba da haƙurin jurewa rashin da aka yi ame a madadin aliyu musafan sokoto da saura abokan aiki kabiru fage ne daga washington dc ke maku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.